والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل الموضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والثمين كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب وأحاديث كذب موضوعة ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب وذلك أن العلم إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث, حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ومن قال هذا فقد خالف الإجماع وهذا, ما وهذا كما أنه لا يجوز أن يجزم شيء إلا بدليل شرعي لكن إذا علم تحريمه وروي, وروي حديث في وعيد القائل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه أن يروي نعم أن يروي أن يروي أن يرويه فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رحب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله وهذا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 ashirin da biyu ga watan rabi'ul akhir hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan hudu shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin wannan littafi mai suna fa'idatul jalila fi tawassul wal wasila wallafar bijimin malamin nan شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وأن يقول رسول جنرال مرزع الله صلى الله عليه وسلم ترى تري بقوي دا عشرين تقل وأن كما شيء مجلس منا أربعين بني wannan shine majalisin mu na 42 mun dan koma baya kadan kamar yadda nace a wancan satin maganar da malam yake yi yana tana buƙatar ƙarin bayani da ƙarin haske da ƙara faɗaɗa ta kuma magana ce take da muhimmanci kwarai da gaske musamman ga ɗaliban ilimi da ma waɗanda ba su san abin da ake kira ilimin hadisi ba malam yana cewa wal maqsudu abin da dai ake nufi hadhihi al ahadith allati turwa fi zalika من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة بل موضوعة التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب البتة والسمين يجي أبن بدي أكي نفي ودلنا الحديثين ليكي ما قنا أكدتي يكي سوى التي تروى في ذلك وتأكي روي كنت قبل توصلي لذاتي يجي ولا لقد تكين جنس إلى إلى ودلنا الحديثين waɗanda suke alghariba hadisan da suke marasa cikakkun islami sanannu a gurin malamai almunkara waɗanda suke masu rauni kwarai da gaske bal almawdu'a ba ma haka ba kirkirarru na ƙarya ba na gaskiya ba التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الجسة والسمين irin hadisan da waɗanda suke rubuta littattafan falala da littattafan darajoji da martabobi na mutane ko garuruwa masu rubuta algasta wattami hadisai masu marasa tsafta da masu tsafta كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات كما يندى أكن إيا samu irin ودنن hadisai مرسا kyau, cikin abin da ake rubutawa na littattafai masu magana akan falalan lokaci ko lokuta da waɗanda suke magana akan falalar ibadoji da littafan da suke magana akan falalar annabawa ko sahabbai wa fada'il al-biqa'i ko falalar gurare wa na'u zalika da makamantan wannan fa inna hadhihi al-abwab waɗannan babubbuka wato babin falalar lokaci ko babin falalar ibada ko falalar annabawa da sahabbai ko falalar gurare ce irin waɗannan babubbuka fiya ahadithu sahiha wa a ahadithu hasana wa a ahadithu da'ifa a cikin waɗannan babubbuka akwai hadisan da suke sahihai akwai waɗanda suke hadisai ne hasana akwai kuma waɗanda suke hadisai ne masu rauni wa a ahadithu kadhib mawdu'a akwai hadisan ƙarya ma kirkirarru ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة kuma bai halatta ba a cikin shari'a a dogara akan hadisan da suke masu rauni waɗanda ba masu inganci ba ba su kai martabar sahihi ba su kai martabar hasan ba lakin sai dai Ahmad ibn Hanbal wa ghayruhu min al-ulama Imam Ahmad ibn Hanbal da waninsa daga cikin malamai jawazu sun halatta an yurwa fi fada'il al-a'mal ma la yu'lamu annahu thabit idza lam yu'lam annahu kadhib a yi riwaya a cikin falalar ayyuka abinda ba a san tabbas cewa ƙarya ba ne idan ba abinda ba a san tabbas cewa ya tabbata ba idan lam yu'lam annahu kadhib idan ba a san tabbas cewa ƙarya ba ne وذلك أن العلم إذا علم أنه مشروع أن العمل إذا علم أنه مشروع saboda aiki idan aka riga aka san shari'a ta zo da shi bi dalilin shar'iyyin ta hanyar samun wani dalili na shari'a وروي في فضله حديث سنة أكرويت ولا حديثي كيف قلل الوان أيكن لا يعلم أنه كذب بأسا تبت سوى قريا بني جاز أن يكون الثواب أحقا أحنكل شيء زي وأن اللادن ده حديث يقول سايا زوج السياح ولم يقل أحد من الأئمة باب ولي ما لم يجم من يما لمي da ya taɓa cewa ya juzu an yi ala shai wajiban ya halatta a sanya abu ya zama wajibi aw mustahabban ko a sanya shi ya zama mustahabbi bi hadithin da'ifin ta hanyar dogaro da hadisi da'ifi ce babu malami limami da ya taɓa faɗar wannan wa man qala hada wanda duk zai faɗi irin wannan maganar faqad khalafa al-ijma'a ya saba wa ijma'i yace wa hada kama annahu la yajuzu an yuharrama shay'un illa bi dalilin shar'i yace kamar yanda bai halatta a haramta wani abu ba sai da dalili na shari'a lakin idza ulima tahrimuhu amma idan aka riga aka san abu kaza haramun ne ta hanyar dalili na shari'a sahihi ingantacce وروي حديث في وعيد الفائل له sai kuma aka rawaito wani hadisi mai magana akan narkon wanda ya aikata wannan abin hukumar wanda ya aikata wannan abin na haram walam yu'lam annahu kadhibun ko lam yu'lam annahu kadhibun walam yu'lam annahu kadhib sannan ba a tabbatar da cewa wannan hadisin karya bane jaza an yurwa yace jaza an yarwiyahu jaza an yarwiyahu yace jaza an yurwa jaza in za da shi mabni lil fawzi yace jaza an yurwa ba zai yi kawo da nan ba jaza an ya shi wannan mai ruwayar ya ruwaito shi fa yajuzu an yurwa fi targhib wa tarhib ma lam yu'lam annahu kadhib ya halatta a ruwaito hadisi a cikin kwadaitarwa ko tsoratarwa abinda ba a tabbatar cewa karya bane lakin amma fa fi ma ulima anna Allah raghaba fihi cikin abinda aka riga aka san Allah ya kwadaitar ayi abu aura haba fihi ko ya tsoratar akan abu da wani dalilin shan da wani dalili shan ingantacci da wani dalilin shan ingantacci da ba wannan hadithin da aka gari jiya da ba. to magana dake a nan ifnoti miya daga magana akan riwayar hadithi da ishi magana biyu shi akwai riwayar hadithi da ishi akwai aiki da hadithi da ishi hadithi da kalmar da'if mai rauni kalma ce tana da fadi wani lokaci idan aka ce da'ifi ana nufin mai rauni rauninsa ba mai tsanani ba hadisin da wani mutum wanda yake da wato sassauci a haddasa yake da rauni a haddasa ya ruwaito shi to malamai suna sa masa alamar tambaya irin wannan ruwayar domin raunin da yake da ita da yake da shi na kwakwalwa zai iya taimakawa ya ruwaito abin da ba daidai ba to sai su yi tawakkufi ba za su karɓi wannan ruwayar ba sai idan sun samu wani dalilin da yake nuna cewa a wannan karan ya rike abu bai yi kuskure ba an gane ko ba karya shi suka yi ba amma kuma tun da yana da rauni a fahimtar sa a kwakwalwarsa a kiyayewar abin da ya ji to ba za su karba ba kai tsaye sai sun dan dakata sai lokacin da suka samu wata shaida wani dalilin da yake nuna cewa eh ya kiyaye a wannan karan wannan shi to hadisi da'ifi hadisi da'ifi shine hadisin da wani wanda yake da rauni wajen fahimtar sa ya ruwaito ko kuma a aka samu katsewa a cikin salsalar isnadin sa kamar hadisi buntan, hadisin da wani tabi'i zai ce manzon Allah ya ce ba tare da ya faɗi gurin waye ji ba akwai yiwuwar ya ji shi a gurin wanda ba a hadisinsa akwai kuma yiwuwar ya ji shi a gurin wanda ake karba hadisinsa to saboda samun wannan tantama sai ta sa malamai suka jama wannan hadisin layi ke idan aka ruwaito hadisi ba a faɗi wata ɗaɗin ba aka samu tsinkewa a cikin salsalar ba to ya kamata kada a yi saurin miƙa wuya domin yiwuwar ya kasance bai inganta ba to wannan shi ba sanar kiran hadisi da to a cikin da'ifi kuma akwai wanda yake raunin sa ya tsananta kwarai da raunin sa ya tsananta mutumin da ya ruwaito hadisin misali ya kasance mutum ne mai yawan kuskure wato cikin abubuwan da zai kawo idan aka kasa su uku kashi biyu duk kuskure ne kashi ɗaya ne watakila za a iya samun daidai ko da ɗan dama-dama wannan shi suke cewa fahishul ghalab ko fahishul khata wanda zai zama kuskurensa mai tsanani ne to wannan ruwayar ta ruwaya ce mai rauni kwarai da gaske ko kuma ya kasance ana tuhumar ta da ƙarya ba a same shi yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba amma kuma ana ji yana yin ƙarya akan wasu yana ɗan faɗar maganganu na ƙarya amma ba a samu yawan manzon Allah ƙarya ba kaga wannan makaryaci ne cikin mu'amalarsa da mutane amma ba a samu dalili ba da ya nuna cewa ya kawo wani hadisin ƙarya ya jingina manzo Allah kun san tare yiwu mutum ya kasance cikin mu'amalarsa da jama'a ya tattauta wa kansa yin ƙarya ya ba wa kansa damar ya yi ƙarya amma saboda girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa ba zai iya masa ƙarya ba zai iya wa zaidu zai iya wa bakru zai iya wa amru amma zai iya manzo Allah saboda ba daidai suke ba a wajensa to amma duk da haka malaman hadisi saboda tsantseni da kuma kokarin a ga cewa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yi musu rubar kainar kashi ba an tsaya an rike su an bi su keke da keke wajen abu an tace su kada a samu wani abin da ba daidai ba ciki idan ma aka san mutum yana yin ƙarya ko da ba annabi yake wa ƙarya ba to wannan hadisin sa suna cewa mai rauni da kwarai da gaske saboda akwai abin da ya zama tasgaro a cikin adalcinsa a cikin adalarsa bai zama adali cikakke ba domin adali ba za a same shi yana yin da ba to hadisin sanin rauni ne kwarai da gaske to irin wannan shi kansa aka ce hadisi mai rauni ko da ba a tsara kwarai da gaske ba bincike yakan iya gano cewa raunin yana da tsanani sannan kuma a ƙarƙashin hadisi mai rauni akan iya samun hadisin da ya kai ma martabar a ce da shi ƙarya ne kamar mutumin da yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya a cikin hadisansa to wani hadisin sa gaba ɗaya ana kiran su hadisai mawdu'a a hadis mawdu'a hadisai na ƙarya waɗanda ba su tabbata ba to amma dukkan wannan kashe kashen guda uku wani lokaci malamai suka yi sassauci su sa karkashin kalmar abda'i wato kalmar hadisi mai rauni hadisi mai rauni to malamai suna magana akan aiki da hadisi mai rauni ya halatta ko bai halatta ba a yi hujja da hadisi mai rauni ko ba a yi hujja da hadisi mai rauni ba to ana akwai mazhabobi kamar guda uku kafin mu faɗi mazhabobin nan guda uku ya kamata a fahimci wani abu gaba ɗaya malamai sun yi ittifaki akan cewa duk abin da yake da alaka da aqida abin da duk yake da alaka da aqida ba a karba hadisi mai rauni a ciki wannan gaba ɗaya ɗaukakin malamai sun yi ijma'i akan wannan babu mai ja in dai malami ne in dai abu ya shafi aqida to ba za a yi hujja da hadisi da ihi ba sun yi ittifaqi akan wannan sun yi ittifaqi akan hadisin da yake ƙarya ne ya tabbata ƙarya ne ba za a yi hujja da shi ba ba za a yi da shi ba saboda haka anan babu sabani tsakanin malamai gaba ɗayan su sun yi tibaki a wannan zawiyar an gane ko to abin da bai shafi aqida ba abin da ya shafi ayyuka na gabbai abin da ya shafi sallah azumi eh, sadaka wasu abubuwa irin waɗannan to shin za a yi hujja da hadisin da bai inganta ba ko ba za a yi hujja da hadisin ba za a yi hujja da hadisin da bai inganta ba to akwai waɗanda suke ganin za a yi hujja da hadisi ko da bai inganta ba a fefe ta shi kan hujja da ra'ayi ko kiyasi maimakon mutum ya rike ra'ayinsa suke ganin gaya ya rike hadisi ko da mai rauni ne an ka samu matsala matsalan nan babu hadisi sahihi a ciki amma akwai hadisi mai rauni to shin za a yi istihadi ko ko a rike mai raunin to akwai wanda suke cewa a rike mai raunin ya fi a yi istihadi amma da sharaɗi biyu sharaɗi na farko kada raunin nasa ya yi tsanani kada ya zama hadisi ne na wanda ba shi da ba mai adala ba kada raunin sa yayi tsanani ya zama kamar misali hadisi ne mursal mursal tabi eh, kibaru tabi misalan mursal sa'id ibn musayyib mursal eh, eh, nafi ibn umar da sauran nafi maula abdullahi ibn umar da zama na hadisin rauna abin raunin sa bai tsananta ba sharadi na biyu kada a samu wani hadisi sahihi wanda yake magana akan matsalar in aka samu hadisi sahihi to wancan da shi da babu ijtihadi ko kuma kada a samu hadisi sahihi ya saba mata idan aka samu hadisi sahihi ya saba mata da shi da babu ijtihadi a suna jingina wannan a ra'ayi zuwa ga Abu Hanifa cewa yana ganin alhadisu da'if ahabbu ilayhi min ra'ayin rijal wato hadisi mai rauni ya fi soyuwa gare shi sama da ra'ayin mutane idan aka zo matsala akwai hadisi da yake a ciki akwai kuma ra'ayi wanda ijtihadi ne kiyasi ne babu nasi a ciki to shi a gurin sa gara a rike hadisin da a akan a rike ra'ayi wanda yake na na mazaje malamai sun ce wasu malamai sun ce akan wannan ya gina mazhabarsa don haka za mu ga a kurare da dama da ya kaddamar da hadisi da'ifi akan ra'ayi akan kiyasi kamar misali mas'alar warware alwala ko warwarewar alwala ta hanyar yin dariya ba a mazhabar imam abu hanifa idan mutum ya kaka ta dariya kawai alwala shi ta warware da kai a ah, to kuma kuma ta ma warware ke to akwai wani hadisi zai cewa hadisul qahqaha hadisul al-qahqaha qahqaha shine tsakare da dariya hadisin tsaka din ya rawaito shi a mujamul kabir daga abu musa wata rana ana sallah yadda hadisin yake wata rana ana sallah sabai suna sallah a masallaci sai wani makaho mai dan dirdirin gani haka yana gani amma ba sosai ba sai ya zo ya shigo masallaci to masallaci akwai rami kawai yana taka sai ya rubta rami yana rubta rami wajen zaɓe su kalkale da dariya to shi ne sai annan sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya dariyar nan to zai sake alwala ya sake sallah to wannan shine hadisin da su ahla suke hujja da shi hadisi ne wanda yake zaifin jiddan bal mawdu amma sun makale mata sun makale mata wasu daga cikin su suna cewa idan a sallah yayi dariyar alwalashi sallar ta alwala shi ta baci amma ba a sallah bane lura ba ta baci ba ce to wani irin wani irin kiyasi ne wannan shi yasa imam shafi yake cewa abul hasan shaybani لو قيل لأحد تخاطأ فقال بقولكم لكان قد أحسن التخاطر da za a ce wa mutum wane yi mun kuskuren ganganci sai ya faɗi irin ra'ayin nan naku to da ya kware wajen yin kuskuren ganganci haka imam shafi yake cewa abul hasan shibani almajri abu hanifa to kaga anan yayi aiki da yayi aiki da da hadisi da'ifi duk cewa ya saba wa kiyasi haka nan a wajen alwudu'u bi nabizi tamri alwala da tsimi na dabino yana ga za a iya yin alwala da nabiz wato dabinan da aka kuma shi aka yi tsimi za a iya yin alwala da ruwan akwai hadisi da ifi da suke hujja da shi anan wanda da Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah da rawaito shi daga Ibn Mas'ud hadisi ne da ifi jiddan wasu hanyoyin kama mawdu wai a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam din nan ya ya haɗu da aljanu lokacin da ya karanta kul ya lokacin da hadisi ayar abin nan tura kul uhiya ilayya ta sauka din nan sai babu labarin haɗuwarsa da aljanu da suka zo suka ji karatun ta na Allah asubai wai a lokacin da yayi da yayi bawali ya ce wa abdullahi dan mas'ud kawo min abin da zan yi alwala da shi sai ya ce ai a cikin abin nan dinka babu komai a ciki sai na bizu tamar sai na bizu tamar tsini na dabino shine yayin sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce da shi thamaratun tayyiba wa ma'un tahur sai wannan ɗayar itaciya ce mai daɗi mai kyau sannan ruwa ne ko mai tsafta ruwa ne mai tsafta mai cewa? wai sai karba ya alwala da wannan to kaga wannan shi ba ba gaskiya bane amma suna suna hujja da shi a wannan haka nan a mazhabar Abu Hanifa mutum ba za a yanke masa hannu ba sai ya saci a abin da yake ya kai dirhami goma ko to dirhami goma ya haura rubu dinar a sauran mazhabobi idan aka zaɓi rubu dinar shi ke za a yanke mutum hannu amma a mazhabar abu hanifa ba a yanke mutum hannu a kalli min da dirahim wanda kuma wannan hadisi da suka yi hujja da shi shi ma bai inganta ba yana cikin sunan nasa'i da da littafin sharh ma'ani al asar na fahawi haka nan sun yi hujja da hadisin da yake magana akan cewa adadin kwanakin hailar mace aksaru ayyamil haid ashratu ayyam hadisi ne da yazo mai rauni amma sun yi hujja da shi a wannan da wannan shi yasa wasu ke cewa anan Imam Abu Hanifa ya gina a akan kaddamar da hadisi da ibi wanda rauninsa bai tsananta ba amma za mu samu hadisan da suka yi hujja da su raunin da ya tsananta wasu ma hadisai ne na ƙarya kamar yadda malaman hadisi da suka bayyana to wannan ra'ayin ana jingina shi zuwa ga Imam Ahmad kamar da Abdullahi dan ɗansa yake cewa na tambayi mahaifina game da hadisi da izi sai na jela cewa abdaifu ahabbu ilayya min ar-ra'i da ya riko da ra'ayi gare ya riko da hadisi da izi a ruwayar Asram yake cewa ya ga Abu Abdullah shine Imam Ahmad idan hadisi ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wa wanda akwai dar magana a cikin salsalarsa yakan yi riko da shi idan bai samu wata ruwayar da fi wannan karfi ba kamar hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi ko hadisin ibrahim ibn muslim al-hajari wani lokaci kuma ya riko da hadisi murta to wannan shine ra'ayi na farko da ake jingina wa abu hanifa ko kuma ake jingina wa imam ahmad ra'ayi na biyu shine masu cewa kwata-kwata ba za a yi aiki da hadisi ba ba ba za a aiki da hadisi ba ba lazil ahkam ولا في السنن لا في الفرائض ولا في العبادات ولا في المستحبات لا في فضائل الاعمال ولا في غيرها مطلقا لا في الترغيب ولا في الترهيب غير جماعة ايه بلا ايكي لحديثي بايدي اقوى لعلم بابي لي سوكا تيتوه لحديثي بايدي ظن النمر جو زتوني إيه وند اكف اكف وتزتون كسكولي نيدي ابن إيه إيه جاي انا ايكي لأظن الغالب اما اظن المرجوح با ايكي لشي to hadisi da yake azzannun zannun ne marjo saboda an fi tsammanin kuskure a cikin sa sama da tsammanin daidai Allah kuma ya ce inna zanna la yuhni min al-haqq shay'a ba yadda za a yi zato ya wadatar da wani abu dangane da gaskiya saboda haka dan kuma Allah bai bautar da mu da zato ba ishtani bu kaseeran min az-zann inna zann inna ba'd az-zann ithm saboda haka ubangiji kira mu ma yake mu kaura cewa da dama daga cikin zace zace bai bautar da mu da zato ba musamman azzannul marjo zaton da yake ba mai rinjaye ba wanda aka rinjaya sannan kuma hadisai da ake da su sahihai ingantattu suna nan tili yawa fal a cikin littattafai an gama aiki da su ne har ake bukatar a nema hadisi da a aiki da shi fi fadailul amal ko fi babu targhib wa tahid ai akwai hadisai wadanda sun ishe mu sun wadatar da mu ba ma bukatar sai mun riko da hadisin da yake bai inganta ba wannan shine ita ce maganar da ibnu ma'in yake kanta haka nan imam bukhari shi ya sa ma littafin sai tsaya akan hadisai sahihai kawai bai kawai ya ci bada hadisan da yake ba sahihai ba a wajensa haka nan imam muslim shi ma ya ware littafin sa a cikin muqaddima ta littafin sa ma ya ainihin buɗe wuta sosai yayi ta akan waɗanda ainihin suke ruwayar hadisan da suke masu rauni ba sahihai ba haka nan wannan shine ra'ayin Abu Zur'a ar da dan uwansa ko abokinsa Abu da ɗansa Ibn Abi razi Muhammad ibn Idris da kuma Muhammad ibn Hibban Al-Busti da sahih haka wannan shine ra'ayin Abu Sulaiman Al-Khattabi littafin Ma'alim kamar yadda yake rubuta cikin muqaddimarsa haka nan ra'ayin haka nan shine ra'ayin abubakar ibn al-arabi al-maliki wannan ita ce magana da ibn taymiya ya lalata ta har guri biyu a wannan littafin kamar da kuka ji ita ce maganar abu shama al-maqdisi ita ce maganar jalaluddin ad-dawani ita ce maganar shaukani siddiq hasan khan al-qinnawji ahmad shakir har zuwa kan su sheikh muhammad nasiruddin al-albani idan a su ba za a aiki da hadisi da ifi ba hadisi da ifi ba zai taba zama hujja ba ba kuma zai taba zama abin da za a yi riko da shi ba wajen karfafa wani abu na addini ko ta shi ra'ayi na uku masu cewa ana iya aiki da shi a ba za a yi aiki da shi ba a cikin abin da yake da alaka da halal ko haram amma za a yi aiki da shi a cikin abin da yake da alaka da fada'ilul a'mal wato falala ko kuma kwadaitarwa ana jingina wannan ra'ayi zuwa ga jumhur al-mutaakhirin yawancin malaman da suka zo daga baya baya suna faɗar wannan amma sukan sanya sharuɗa sharuɗan da aka bi su keke da ke za su kai shida zuwa bakwai sai eh, idan sun cika sannan su ma suka yadda a su hadisi da isi a babin falala ko a babin faɗaitarwa ko tsoratarwa na farko ya kasance raunin hadisin a hadisin bai tsananta ba to kai ya zama mai rauni ne sosai idan mai rauni ne sosai su ma ba su yadda ba haka nan ya kasance abin da hadisin ya zo da shi zai shiga karkashin wata ka'ida ga mabiya wato idan sallar nafila ce ya zo da ita to hadisin abin nan ya zama da akwai wani hadisi sahihi da yake magana akan wannan sallar ta nafila misali a ce sallar walaha hadisai sai yayi sun zo suna magana kan sallar walaha sai aka samu wani hadisi da launin sa bai tsananta ba yana ƙara kwadaitarwa akan sallar walaha to sai waɗancan ko wancan hadisi sahihi mai magana akan sallar walaha sai sai ya tokari wannan mai raunin amma idan ya kasance mai raunin ne shi kadai to ba zai iya tsayawa da kafafuwarsa ba ce sharadi na uku kada yayin da mutum yake aiki da shi ya kudurta ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya bai dauka kawai yana yin wani abu ne in tiyadi wato kada ya kamar dai raba kafa yake in ya inganta to ya danyi in bai inganta ba dai ba wani abu sannan suka ce sharadi na hudu ya kasance abin da hadisin yake magana abu ne dan balala ba wai wani abu yake tabbatarwa ba na shari'a sabo sannan kuma kada wani hadisi sahihi ya zo ya ci karo da shi idan hadisi sai ya ci karo da shi to zai ruguza shi zai rushe shi zai tashe shi daga aiki sannan sharadi na shida suka ce kada ya dauka wannan abin da yake yi sunna yake kada ya dauka sunna yake to akwai wani malami da ake kira shabar shabar wato wani suna ne na eh, mutumin alkahira ne shi a gurin sama abin da yake cewa ya kamata ma ya yadda sunnar yake eh, ya kamata ya ji sunna yake to wai in bai ji sunna yake ba zai amfani zai aiki da shi kuma haka ne in har baka ji sunna take ba me za ka san abin da baka jin a ranka sunna take yi kaga ba sunna yi ba me kake yi kenan bid'a ibn hajar a cikin tabyir al-ajab bima warada fi fadl rajab ya kare sharadi na bakwai yace kada ya fito ya yi aiki da shi karara mutane na gani kai ya je ya kawo musu abin da ba shari'a ba su yi zaton shari'a ne ya kawo musu abin da ba sunna ba su yi tsammanin sunna ne wato in zai yi kenan yayi a koyi kaga wani irin addini ne zaka dinga koyewa a ce kai kai kadai a ɗakin ka a koye ko matan ka da ƴaƴan ka su gani domin kakka je ka sa su su yi abin da ba shari'a ba kaga wannan alama ce ta cewa kai ma ya kamata ka ka dan damu wannan abu in har addini ne ya za a ce ka koye kai da kai da zaka koma ka ka yada addini wasu ba su yi ka samu lada to wannan shine ra'ayi na uku wanda suna sa sharuɗa sharuɗan da idan aka bi su daki daki sai a ga kamar dai kawai suna cewa yi in ga za ka kalli sharuɗan kamar cewa suke kawai yi aiki da wannan hadisi tunda sharuɗan ba za su yi ba na farko an ce da kai Allah ya kura ta kada sa ya yi tsanani kaga an baka aikin bincike kenan da zarar ka ji an ce hadisi da ne to ya ya kamata kafin kai aiki da shi sai ka je ka bi littattafai ka yi yi leke leke ka gano cewa hadisin ba da izi bane ba da mai tsananin rauni bane kaga ba kowa ke iya wannan ba ko da a cikin waɗanda ake jingina su da ilimi ko cikin malamai sai wanda yake da ido a cikin fannin hadisi wanda ba da ido a cikin fannin hadisi kamar an ce da shi kawai ya dakata ya daina kawo hadisai da ita yana yana hujja da su tunda bai sani ba ta iya zama raunin da yana da tsanani sannan an ce an yakuna mundarija tahta asli na'am ya shiga karkashin wata ka'ida gaban miya haka idan har yana karkashin wata ka'ida akwai hadisin da zai tokare shi ko aya kaga shi da shi da babu da ne in kai aiki da wannan kai wannan aikin kai aiki ne da wancan hadisi ta yi ko aya me hadisin da yi ya zama ba shi da wani wani amfani sannan kuma aka ce kada ka dauka ya tabbata lokacin da kake aiki da shi kaga ya za ka dinga aiki da abin da ba ka da aqidar cewa annabi ne ya saka kada ka dauka sunna ne ya za ka yi aiki da abin da baka jin cewa sunna ne kaga duk wannan sharuɗa kawai kamar suna yi maka shela ne cewa hadisin nan dai kakka yi aiki da shi matsar ya ya bai inganta ba ana jingina wa wasu malamai cewa sun yadda yi aiki da hadisi da yi kamar imamu ahmad kamar sufyan sauri kamar abdurrahman ibn mahdi tare da cewa maganganun da suka yi maganganu ne akan ruwaya akwai bambanci tsakanin ruwaya da kuma aiki akwai bambanci tsakanin ruwayar hadisi da ifi da kuma aiki da hadisi da ifi ana iya a rawaito hadisi da ifi don a yi bayanin rauninsa don a sanar da kai cewa akwai hadisi ya zo a babi kaza a guri kaza amma ga matsayinsa wannan ruwaya daban take aiki kuma da hadisi da ifi daban yake ina za mu ga malamai suna rawaito hadisai da ifai a littattafansu su kawo isnadin hadisin gaba daya wannan ba shi yake nuna suna kira zuwa ga ai aiki da hadisan ba musamman ma sun kawo isnadi salsala ta hadisin sun ɗauko salsala tun daga kan malaman su har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan salsala bayani take yi ga matsayin hadisin an gane ko saura karwaya din nan ba ita ke nuna aiki ba kamar misali at-tauri sufyan at sauri yana cewa la ta'khudhu hadha al-ilma fil halal wal haram illa min ar-ru'asa al-mashhurin bil ilm الذين يعرفون الزيادة والنقصان فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ min wato wanda suke magana akan aiki da hadisi da ilimi sukan kawo wannan cewa Sufyan sauri ya ce kada ku riki wannan ilimin yana nufin ilimin hadisi game da halal da haram sai daga manyan malamai mashahurai ta fuskar ilimi waɗanda suke iya tantance kari da ragi a cikin ruwaya amma abin da bai kai halal ba bai kai haram ba za ku iya karɓar shi daga mashayikh daga shehilai anan na farko yana maganar akhzul ilmi ba al'amal ba akhzul ilmi karɓar ilimi ka karɓa abu a matsayin ilimi amma ba a matsayin aiki ba kana iya zuwa kana so kana bincike akan harkar harkar tufanci misali ka je ai maka bayanin wata dariƙa ga yadda ake shiganta ga yadda ake wurin danta ga wannan ilimi ne kake dauka na wannan amma ba shi yake nuna ka zama kai ma dan dariƙa ba haka ne ko karɓar ilimi daban aiwatar da wannan ilimin kuma a aikace daban saboda haka anan shi yana maganar akhdhu da ilmi kamar yana cewa idan za ku nemi ilimi ku neme shi daga wajen waɗanda suke ƙwararru a cikin fannin musamman yana da alaka da halal da haram abin da bai da alaka da halal da haram kwa iya zuwa gurin waɗanda suke koda kanana ne a cikin fannin ku karba anan ku ga nan maganar akhdhul ilmi yake ba maganar al'amalu bil hadith da'if ba sannan abu na biyu a cikin maganar ta malamai ya kasa gida biyu ajin farko ya kirawo su المشهورون الرؤساء المشهورون بالعلم shugabanni masu shahara cikin ilimi allazina ya'rifuna ziyadata wan nuqsan wanda suke iya gane ƙari da rage kaga wannan aji ne na manya su ne waɗanda suke manya manya a cikin malaman hadisi irin su imamu malik waɗanda duk yadda kure yake kit za su iya gane shi an gane ko idan akwai ƙari ko rage a hadisi zan su iya ganewa wannan ita ce dabaka ta asbiqatul asbat amintattu kafattu a cikin harkar ilimi irin su imam malik irin su imam ahmad irin su bukhari irin su muslim waɗannan su ne al-asbat su ne manya an gane ko su ne waɗanda za su iya tantance ƙari da rage sannan ya kawo kashi na biyu su ne waɗanda suke al-mashayikh a ilimin hadisi idan aka ce fulanin shaykhun fulan shaykh to ba wai yabo aka yi mata babban yabo ba a kalmar shaykh a gurin su tana nufin qalilul ilmi qalilul riwaya ne riwaya ne riwayoyinsa kaɗan ne iliminsa ba yawa shi suke cewa shaykh aka ce mutum sheikh a hadisi ba ya barka akai ba an yi kasa da shi ne da yawa dan kiris ake jira ya rubuto kasa to kaga shi sai ba wai an soke shi bane ta fuskar haddasa an gane ko ta fuskar adalar ta adalcin ba a soke shi ta wannan fuskar ba ana dai magana akan cewa ba ya da faffadan ilimi an gane ko idan ruwaya sa yar kadan ce hadisan da ya ruwaito ba su uku hudu zuwa goma ba kaga hadisan ba yawa zai iya rike don haka dan an karbi wannan daga wajen sa babu damuwa da a ce sun yi fadi sun yawa to nan ne wata kila zai shiga insaniya an gane ko amma yan kadan ne saboda ka a iya karbar abin da baya da alaka da halal da haram daga irin wannan kun ga anan hadisul mashayikh sune hadisan da ake kira hadisi hasan martaba shaykh zaka samu daga cikin maratib ne na hadisi hasan inda za zaka dauki matakai wato aji aji da aka shi jera malamai a ciki to zaka samu ajin kusan karshe na maratibul ta'dil zaka samu kalmar shaykh a ciki to wanda yake wannan martaba hadisin sa hasan ne wa in kana fi adna maratibil hasan a hasan din yana kasa kasa sosai saboda kaga ashe kenan yana cewa idan mas'ala tana da alaka da halal haram to kai tsaye ku nufi hadisai sahihai ku nemi malamai waɗanda suke gamammu haɗattu a cikin ilimi idan kuma matsalar ba ta halarta haram ba ce matsala ce ta kwaɗaitarwa ta firgitarwa to kwa iya karɓa daga gurin ƙananan malamai kun ga anan ba yana cewa ai aiki da hadisi da ihi bane haka nan magana ibnu mahdi da yake cewa idza rawaina an nabi sallallahu alaihi wasallam fil halal wal haram wal ahkam shaddadna fil asanid وانتقدنا في الرجال وانتقدنا الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال yake cewa idan muka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake da alaka da halal ko yake da alaka da haram ko cikin abin da yake da alaka da hukunce hukunce wajibi ko ko ba ko ba wajibi ba ko mustahabi yace to sai mu tsananta cikin isnadi tashaddadna fil asali sai mu tsananta saboda ka za mu karba ba za mu karba hadisan wasu ba sai waɗanda suke ajin farko wanta qadnar rijal kuma mu bi mazajen na isnadin keke da keke sai mun zabo wai zara wai lafil fada'il wa sawabi idan kuma a cikin harkar falala ne lada to anan kuma za mu iya sassauci cikin salsalar mu yi sauki game da mazajen ba za mu tsananta musu ba kaga anan shi ma na farko yana magana a kan riwaya ba magana yake akan aiki ba kamar yadda al-muallimi Abdurrahman ya ibn Abdurrahman ah, Yahya Abdurrahman al-muallimi a cikin littafin sa al-Umar al-Kashifa yake fada yake cewa malaman hadisi na farko suna da salo daban-daban wajen riwaya hadisi wani in ya tashi ruwayar hadisi bai yadda ya karba ya ruwaito hadisin da bai inganta ba bai zama sahihi ba ko hakan ko hadisin da ya kaɗan iris za a saman masa masu tallafa masa ya zama sahihi wato hadisin da yake hakan martabar hakan ce wani sai wannan yake karba wani kuma yakan yi sassauci ya karbi hadisin da yake rauninsa bai yi tsanani ba idan tsammanin watakila zai samu wasu hanyoyi wasu dalilai da za su tashi hadisin sai ya roƙe shi domin domin abin da suke kira al-i'tibar wato abin da zai iya tabbatar da wannan hadisi ta hanyar bincike ko ta hanyar shaidu ce to saboda wannan salon ne guda biyu malamai suke buka suke magana wasu suke cewa idan a halal da haram ne wajen ruwaya ba za su karɓi ruwayar wani hadisi ba sai hadisan da suke sahihai amma idan ba a sai halal da haram ba suna iya ruwayar hadisan da suke hasan hasana a hadis al-hasana waɗanda ba su kai martaba sahihai ba wannan shine magana da su imam Abdurrahman ibn Mahdi suke faɗa haka nan ibn Uyayna yana cewa la tasma'u an baqiyata ma kana fi sunna wasma'u minhu ma kana fi wa abinda yake sunna kada ku saurari baqiya baqiya ibn walid ɗaya daga cikin marwaita hadisi su mutanen sha saboda sassaucinsa da takwasakwansa ya sa malamai suka ja layi a kansa suka ja layi a karkashinsa wasu suka yi kwandemin ɗinsa wasu kuma suka ce a ba dama a iya karɓar hadisansa amma kada a karɓa a babin halal da haram abinda yake a babin sawab abin da yake a babin iqab a babin fadila a babin targhib a babin tarhib to a iya karbar hadisin bakiya amma ba wannan ba to kada a karbi hadisin bakiya to wannan ita ce maganar Sufyan ibn Uyayna kusan malamai da suka zo daga baya suna sanya bakiya a martabar a martabar wanda hadisin sa za a kira shi hadisi hakan ba hadisi sahihi ba to haka nan shi ma Imam Ahmad ya faɗi irin maganar da Sufyan sauri ya faɗa din can idza rawaina an rasulillahi fil halal wal haram was sunan wal ahkam tashaddadna fil asalib wa idza rawaina an nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadail al a'mali wa ma la yadau hukman wa la yarfa'uhu tatahanna fil asalib duka maganganun su za ku ga dai suna maganar riwaya ne ba suna maganar aiki ba sannan kuma wani abu daban wanda malamai suka yi tsokaci a kansa shine hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a gurin magabata malaman hadisi na farko farko irin su Imam Ahmad a irin su Abdurrahman ibn Mahdi irin su Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Uyayna suna saka hadisi ne gida biyu ko gida uku gida uku suna kiran hadisi imma sahihi imma da'ifi imma batil hadisi sahihi da'if batil an gane ko hadisi sahihi shine sahihin da muka sani hadith da'if shine hadith hasan wanda ba wuce cewa hadisi hasan hadith batil shine kuma da yake bai inganta ba abinda zamu kira da izi zuwa a gurin da suke mata batil an gane ko saboda haka idan suka ce al hadithu da'ifu ahabbu ilayya min ra'yi rijal suna nufin da izi a gurin mu ko da izi a gurin su a gurin su shine hasan mu kuma a wajen an gane ko saboda al hadithu da'if عندهم يساوي الحديث الحسن عندنا in suka ce da yaji a gurin su yana daidai da hasan a gurin shine imam shaykhul islam ibnu taymiya a cikin manhaj sunna manhaj sunnatul nabawiyya a cikin mujalladi na biyu shafi ɗari inda ɗaya yake cewa qauluna innal hadith ad-da'if khairun min ar-ra'i laysa al-murad bihi ad-da'if al-matruk lakin al-murad bihi al-hasan idan muka ce hadisi da'ifi ya fi a wajen sama da ra'ayi ba ana nufin da'ifin da ya kamata a yi watsi da shi ba ana nufin alhassan hadisin da muke cewa hadisi hasan kamar hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddi hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddi a gurin su tirmidhi hadisi ne sahihi ba amma a wajen sa imamu ahmad hadisi ne da'ifi an gane ko gurin malaman da suka zo na baya baya gaba daya har zuwa yanzu hadisin amr bin shu'aib ana daukar shi a matsayin hadisi hasan na koli shi kansa hadisi hasan mataki mataki ne to matakin farko mataki na koli na hadisi hasan shine hadisin amr bin shu'aib an abi an jaddi a gurin sai imam amr wannan hadisi ne zai an gane a shi suka ce ai aiki da hadisi da'ifi ya fi ai aiki da ra'ayi suna nufin irin wannan hadisin an gane ko yace kamar hadisin amr bin shu'aib ibnu adi yana cewa dalilin da yasa malamai suka rarrana shi riwayar ta da yayyo da dama daga abul ahwas al abdullahi bin mas'ud kai yawaita riwayar da yayyo daga abul ahwas al abdullahi bin mas'ud ita ta jawo aka rauna shi yace kuma wa ammatu ha mustaqima yawaita riwayoyin kuma a bisa turba suke daidai suke babu kuskure a ciki saboda kaga shi a gunsa a Ibrahim al-Hajari hadisin sa hakan ne yau za a bi karatun ya shiga wani gona da daban ibnu taymiya ya ja mu anan dole mu yi bayani domin kada a wuce wannan gaba din za ka shiga kuma wani abin da ban ku ji an shiga kuma wani babin ilimin daban haka littafin ibnu tamiya suke domin yayi bayani kan wannan gaba din za a yi muku bayanin ta dalla dalla da za ku fahimci bayanin ta shi ilimi yana yi ibnu qayyim yake cewa a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in yace idan suka ce idan imamu ahmad yace hadisi da'ifi yace laysa al-muradu bid-da'if indahu al-batil wal-munkar ba yana nufin hadisi na ƙarya ba hadisi mai rauni kwarai da gaske wala ba fi ruwatihi muttabu bi haythu la yasubu dhahabu ilayhi wal amalu bihi ba wanda hadisin sa a cikin masu ruwa ya ba akwai wanda ake tuhuma wanda hadisin da bai kamata a yi aiki da shi ba fal hadithu sahih indahu qasim qasim sahih fal hadithu da'if indahu qasim sahih yace hadisi da'if a gurin Imam Ahmad shine hadisin da yake yake bin bayan hadisi sahihi wa qismu min aqsam al-hasan kuma wani qismi ne daga cikin kashe-kashen hadisi hasan wa lam yakun yuqassamu al-hadith ila sahih wa wa hasan wa da'if a zamanin sa ko shi imam ahmad lam yakun yaqsim al-hadith bai zama yana rarraba hadisi zuwa sahihi sahihi hasan da'if ba shi a gurin sa sahihi da'ifi saboda haka hasan yana shiga karkashin sahihi ko kuma yana shiga ƙarƙashin da'ifi to wannan zahabi ma yi irin wannan maganganu daban-daban a gurare daban-daban a cikin littattafansa daban-daban to shi ne maganar da ibnu tumiya da yake yi anan yake cewa ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة bai halatta a dogara da hadisai da ifai ba a cikin shari'a allati laysa sahihatan wala hasana hadisin da bai kai matsayin sahihi ba bai kai matsayin hasan ba lakin ahmad ibn hanbal wa ghayruhu min ulama sai dai imamu ahmad da wani ta cikin malamai jawazu sun halatta an yurwa fi fada'il al-amal kaga maganar riwaya ce ba an yu'mala ba an yurwa a ruwaito fi fada'il al-amal ma la ma lam abinda ba a samu yaƙinin cewa ya tabbata ba amma ko ba a samu yaƙinin cewa ƙarya bane idan aka samu cewa ƙarya ne bai kamata a rawaito shi ba وذلك أن العلم أن العمل إذا أذن أنه مشروع بدليل شرعي aiki idan aka riga aka san cewa shari'a ta zo da shi kamar sallar walha misali da muke misali da ita ko sallar tarawih misali shari'a ta riga ta zo da ita ko an riga an san wannan wa ruwa fi fadlihi hadithun la yu'lamu annahu kadhib sai aka wani hadisi da yake nuna falala sallah walaha ba a tabbatar da cewa ƙarya bane wannan ba zai canza maka sallaka ta walaha ba an gane ko babu wani ƙari da zai shiga cikin sallaka ta walaha dan dama akwai ta a cikin shari'a jin wannan hadisin ba zai rikita maka sallah ba illa iya kare ka daga fadayin ta wani hadisi ya inganta kam za mu samu za mu samu ƙarin lada ko garafa ta gurin ubangiji to abin da zai sa maka kenan an gane ko shi to kaga wannan tabbatar ka ko rashin tabbatar ka ba ta canza maka aiki ba wataƙila jin sa zai ƙara sa maka kuzari ka aiki din ne yake warwiya fi fadlihi hadithun la yu'lamu annahu kadhib jaza an ya kuna sawabu haqqan a hankalce zai yi abin da aka faɗa na lalatin ya zama gaskiya ne yace walam yaqul ahadun min al-a'imma innahu yajibu an yuj'ala ash-shay'u wajiban aw mustahabban bi hadithin da'if amma ba wani malami cikin limamai da ya taɓa cewa a iya tabbatar da wajabcin abu ko a iya tabbatar da kasancewar abu mustahabbi ta hanyar hujja da hadisi da yi babu malamin da ya faɗi wannan idan ba koma kan abu hanifa ko imam malik da yake cewa ya yadda a yi aiki da hadisi mursal a lokacin da suke aiki da waɗannan hadisan a tunanin su hadisan sun tabbata eh, ba a al-imam malik ya tartu mursal domin mursal hadisi mursal a gurin hadisi ne tabbatacce shi a gurinsa kaga a gurinsa ba da ibi bane amma da da ibi ne shi ba zai aiki da shi ba an gane ko za ka samu littattafan fiqh littattafan fuqaha suna kawo hadisai wanda in ka zo kana binciken littattafan malaman hadisi ko za ka ta jira suna hadisai ne hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni za ka zara ta magana raunin hadisan da suke kawowa a yayin da suke kawowa suna hujja da su su a zamsan su hadisai ne tabbatattu an gane ko ba haka ba za ka zo ka ce ai ya yarda ai aiki ai aiki da hadisi da ifi shi yasa ya kawo da ifi a gurin dan shi a gurin sa ba da ifin bane an fahimta ko inda da ifin ne ba zai kawo ba domin za ka ga yana yi ma wani malami dan uwan raddi akan wata matsala ya ce malam wani hadisin da ka da ifi za a gansu suna yin wannan sheke nan da a ce suna hujja da ihi bai kamata su yi wa wani raddi ba an yayi hujja da da'i to su tsammanin su suna su yayi ne shi yasa su suke raunan na wani shi hadisan da ka kawo da ifai za mu ga wannan bal a cikin littattafan malamai saboda haka ba za a yi hujja da wannan ba ce ai malamai ma duk sun halatta ta yi da hadisi da ibi saboda suna kawo da ifan hadisai a littafan su suna kawowa amma bisa tsammanin ya inganta a she lokacin da su ma kansu suka tabbata suka gane bai inganta ba ba za su kawo shi ba an gane ku shine wannan magana da ibnu taymiya yake cewa babu wani malami da yake a sanya abu wajibi ko mustahabi amma da hujjar da take mai rauni wa man qala hadha faqad qala al-ijma' wanda ya faɗi wanda ya saba da ijma'in malamai gaba daya wa hadha kama annahu la yajuzu an yuharrama shay'un illa bi dalilin shari'i kamar yadda bai halatta a haramta wani abu sai da dalili na shari'a lakin idza ulima tahrimuhu wa huwa hadithun fi wa'id al-fa'il lahu wa lam yu'lam annahu kan jaza an yurwa sai dai idan aka riga aka san cewa abin nan haramun ne sannan aka rawaito wani hadisi da yake magana akan narko ko ukubar wanda yayi wannan aikin kuma ba a tabbatar da cewa abin nan ƙarya ne. ya halatta a ruwan shi maganar ruwaya ake yi Sai yajuzu an yurwa fi targhib wa tarhib ma lam annahu kadhib a wajen kwadaitarwa da da tsoratarwa ana iya ruwaito abin da ba a tabbatar da cewa ƙarya ne. lakin fi ma ulima anna Allah ragaba fi amma abin da aka san Allah ya kwadaitar akwai hujja karara a nan da take nuna abin nan Allah ya faɗaitar a yi ko manzo Allah ya faɗaitar a yi ya ka samu wani hadisi da yi shi ma ya faɗaitar kaga da ban an riga an faɗaitar ko da ba ma hadisin da yi shi ya sa malaman da suka ce ba za a yi da hadisi da yi ba suke cewa a cikin sahihi ma akwai wadatarwa tunda har zai faɗaitar ko ya tsawatar to menene kuma sai an buƙaci wani mai rauni wanda ma bayan ka kawo shi ka gama ruwan mutane da ka ce to jama'a hadisan da gama rauni ka gama abin da zai tsorata ka gama wa'azi ka gama kawo hadisai masu rauni sai kuma ka ce jama'a duk faɗi san da na gaya muku nan masu rauni ne yace lakin sai ma ulima anna Allah razzaba fihi aw rahaba fihi bi dalil akhar al hadith al mashhur حاله cikin abin da aka riga aka san cewa a hadisi Allah madaukakin sarki ya kwadaitar a kansa ko ya tsoratar a kansa da wani dalilin daban ba wannan hadisin da aka jahilce da yinsa ba قال يا wa hakaza وهذا كالاسرائيليات وهذا كال <coughs> وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ولكن كان في عرف أحمد في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح وضعيف والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاث قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف أبو عيسى الترمذي في جامعه والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به ولهذا مثل مثل أحمد أحمد أحمد الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما وهذا مبسوط في موضعه mala yake wa hadha kal isra'iliyat yace wannan kamar isra'iliyat isra'iliyat sune ruwayoyin da ake yi daga banu isra'ila ruwayoyin da aka samu daga littattafan yahudu ko nasara yajuzu an yurwa minha ma la yu'lam ma lam yu'lam annahu kadhib ya halatta a ruwaito abinda ba a san cewa ƙarya bane littargibi wa tarhibi domin tsoratarwa domin kadaitarwa ko tsoratarwa fi ma ulima anna Allah amara bihi fi shar'ina cikin abin da aka sani Allah ya umarni da shi a shari'ar mu wa naha fi shar'ina ko ya hana ya hana mu a shari'ar mu sai aka samu wata riwaya cikin ruwayoyin bani Isra'ila kamar da Annabi ya ce hajjatu an bani Isra'ila wala haraj ku kawo hadisai na bani Isra'ila babu laifi wannan idan ba a samu cewa wani abu daga cikin shari'ar mu ya walwale abin da suka faɗa ba in aka samu shari'ar mu ta walwale abin da suka faɗa ta ƙaryata abin da suka faɗa to ba za mu kawo abin da suka faɗa ba don haka abin da yake zuwa daga banu Isra'il gida uku ne akwai wanda yake muwafiqun lima indana muwafiqun lil kitabi was sunnah ya yi daidai da alkur'ani da sunna daman akwai abin alkur'ani da sunna kamar kisoshin annabawa da zaka samu a cikin bible kuma ya dace abubuwan da suka zo su dace da abin da yake alkur'ani da sunna kaga anan babu sabani abin da alkur'ani da sunna yayi kuma ya ishe mu babu bukatar abin da suka faɗa ko kuma ya kasance mukhalifun lima inda na fil kitabi wa sunna abin da za su kawo ya saba wa abin da yake wajen na alkur'ani da sunna kaga anan kai tsaye za mu karya abu ko ko kuma ya kasance lam yarid fi kitabi lam yarid fil kitabi was sunnah ma ma ma yu'ayyiduhu aw ma yukazzibuhu a alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yazo wanda yake karfafa wannan abin ko kuma yake karyata shi wato sakata anhu alkitabu was sunnah to kaga anan shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haddisa an bani isra'ila wala hajj abinda babu alqur'ani abin da yake karfafa shi koya ya ko ya raunana shi ko ya karyata shi idan akwai abin a alqur'ani ba ba bukatar sai mun kana su na alqur'ani ya isa idan alqur'ani ya karyata nasu ba ba bukatar nasu alqur'ani ya zo da gaskiya idan kuma abin babu shi alqur'ani alqur'ani bai magana ta ba to irin zane aka ce haddithu an bani isra'ila wala haraj an gane ku haddithu an bani isra'ila wala haraj aka hana mu karyata irin wannan abinda alqur'ani bai zo da tabbatar da shi bai zo da kone shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan bani isra'ila suka ba ku magana fala tusaddiqun wala tukadzibun kan ku karyata su ku gaskata su a irin wannan kashi na uku kenan a kashi na farko dama alqur'ani ya zo da shi kaga ba magana ta in mun gaskata su muka gaskata kashi na biyu alqur'ani ya karyata su ba mu muka karyata su ba kashi na uku alqur'ani bai ce abinda suka faɗa daidai bane bai kuma ainihin karyata su ba to shi ne annabi ce ka ku gaskata su ka ku karyata su an gane ku akwai abin da yake daga isra'iliyat ne amma kuma alqur'ani ya zo da abin da yake tabbatar da kuma kamancin sa misali a cikin littafin al'azama na Abu Shaykh ya kawo kissa da sanadi sahihi zuwa ga wani tabi'i da ke sunanta yake cewa ya kasance a zamanin annabi Sulaiman alaihi salam a wancan lokacin a fadar annabi Sulaiman mutane suna zama aljanuma ma suna zama to ya zaura da sifar mutane ne ba da sifa ta aljanu ba to sannan mala'iku akan aiko mala'ika ya zo ya kawo ziyara a ganshi kamar yadda mala'ika ya zo gurin annabi Musa yake zai karbi ranta bai gane shi ne ba to sai irin wannan tana faruwa da annaba da suka gabata har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba mala'ika ya zuwa ba hadisi jibril ba mala'ika ne zo launa ba sai da ya tafi annabi ya tambaye su kun san waye suka ce ba su gane ba jaji jibril ne sai zai yana kama da jihatul kalbi yana kama da wani sahabi an gane ko zai zai zauna ko annabi sallallahu alaihi wasallam su gama hira sai ya tafi tambayar da Aisha sai san waye ke dihiya ne dihiya ne yazo ce ba dihiya bane jibril ne an gane ko to wata rana sai mala'ikar mutuwa ya zo zauna a fadar annabi Sulaiman to a cikin fa an sai mala'ikar mutuwa ne gashi ne ya zo ya zauna ana ta hira to sai ga mana yana ta kallon wani bafade a jima a jima can sai ya kalle shi a jima can ya kalle shi a jima can ya kalle shi da ya sallama ya tafi babbadan nan ce shi ba hankalin ya tashi saboda ya ga mala'ikan nan na mutuwa ba shi yake ta kallo tun da aka zauna ce yana roƙo annabi Sulaiman masa alfarma dan Allah a sa wani aljani ya dauke shi can ya kai shi kasar hindu kusan bangon duniya <laughs> a jimar da shi saboda ya gama da aka fito da kai ya ka masa hari kawai haka annabi ko zai ci haka kiso ci haka so aka sa ibris bin al-jinn nan da ya dauke shi ya watsa shi can cikin hindu nan sai mala'ikan mutuwan nan ya zo bayan awoyi sai annabi suleiman ne ke ce da shi aka yi kafin gita mafade na kana ta kallon sa dan ya tsorata yake eh abin da yake bada mamaki an umarce ni in je daular sa amma an ce a kasan yadda zan daurar ni ko ba zura dan shi a fadar ka wannan shi ya daure masa kai an ce a bayan awa ɗaya biyu je ɗauran sa ya ga lokaci gashi yana tafiya kuma mutumin nan gashi kuma yanzu tsakanin da yin tafiya ce ce kuma yana zuwa sai sai same shi inda aka ce to shi da aina mata ta kunu ba ga yi wannan kisa din ba ba bai karyata wannan ba karfafa su saboda haka irin wannan ana iya kawo su fi targi fi targi mutum ya sani cewa ba zai guje wa mutuwa ba da ya sani da ya zama sa wallahi فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت هذا لا يقوله عالم أما أتبتر أن يثبت شرعا متين يثبت دوت شرعا dan kawai an samu a cikin hadisan bani isra'ila wan allati lam tasbut wanda ba tabbata ba ma la yaqulu alim ba malamin da ya tabbata haka wala kana ahmad ibn hanbal wala amsaluhu min al-a'imma ya'tamiduna ala mithli hadhihi al-ahadith min sharia imam ahmad da sauran malamai daga cikin limamai na shari'a babu wani ɗaya daga cikin su wanda yake dogara a bisa irin waɗannan hadisai masu rauni a shari'a wa man naqala an ahmada annahu kana yahujju bil hadith al-da'if alladhi laysa bi sahihin wala hasan faqad ghaliba alayhi wanda biyu ya nakalto ya ciro wata riwaya daga Imam Ahmad cewa yana hujja da hadisi mai rauni hadisin da ba sahihi ba ba hasan ba to yayi wa Imam Ahmad kuskure ولكن كان في عرف احمد abin da yake cikin musala al'ada ta su imamu ahmad wa man qablahu min ulama da malaman da suka gabace shi anna al hadith yanqasimu ila naw'aini hadisi a gurin su ya kasu gida biyu ne sahihi da da'ifi wa inda indahum shi hadisi da yake a gurin su yankasimu ila da ifin matruk akwai da yake mai rauni kwarai da gaske wanda ake barin aiki da shi la yuhtajju bihi ba a hujja da shi wa ila wa ila da hasan da kuma da ifi amma hasan da ifi amma wanda yake za a hujja da shi to saboda idan suka ce suna aiki da hadisi da ifi suna nufin hadisi hasan yace kama anna ba'd al-ila maradin مخوف يمنع من رأس التبرع برأس المال وإلى مرض خفيف ما بعد المال da kuma rashin lafiyar da ba mai tsanani ba wacce ba ta hana a yi kyauta min ra'asin mali daga ainihin ita uwar kudin gaba an gane ko kuma din din a ah, marad ne ba ba ban hmm. wa awwalu man urifa annahu qassama al-haditha thalathata aqsam farkon wanda aka san shi ya karkasa hadisi zuwa uku sahihi da hasan da farkon wanda ya haka shine Abu Isa Tirmidhi Muhammad ibn Tayra Abu Isa At-Tirmidhi a cikin littafin sa Al-Jami' wal hasan indahu hadisi hasan a gurin sa shine al-hasan ligairi ma ta'addada turuquhu shine wanda hanyoyin riwayarsa suka zo daban-daban wala mai fi ruwa muttahabun wala bi wala kuma sannan babu wani wanda ake tuhuma da ƙarya cikin masu wayata sannan kuma hadisin ba sha ba hadisi ne shan ba fa hadha alhadith wa amsaluhu to irin wannan hadisi alhasan li ghairihi a gurin imam at-tirmidhi yusammi li ahmad da'ifan wa yahtaju bi imam ahmad yana kira shi da'ifi yana hujjar shi wa ahmad lil ad-da'if ولهذا مثل احمد للحديث الضعيف الحديث الضعيف مثل احمد للحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث ثم الحديث الضعيف للحديث الضعيف للحديث الضعيف بعد مثل احمد بالحديث الضعيف الذي يحتج به في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده لو رأيت الإمام أحمد يا ابي سالم حديثي ضعيف وبأيت مجة لشيد حديث عمرو بن شعيب بحديث إبراهيم بن مسلم الهجري ونهوه بعد مكة من تنسوا yace wa hada mabsuqun fi mawdihi wannan bayanin ana fadada shi ne a mahallinsa wato duk wannan bayanin da yayi ba mahallinsa bane kuma bai fadada ba kamo a gurin ya ishe mu darasin wannan yinin gaba daya Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi da fata an gara karatun yau وسلم yake menene ma'anar wannan hadisin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشه المسك يلهمون التسبيح والحق كما يلهمون النفس menene ma'anar wannan hadisi wannan hadisi mun fassara shi a ɗaya daga cikin majalisar mu na tafsiri da duk karshen tafsir sai wata sai ba. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗan aljanna suna cin kayan dadin da ke cikin ta su sha kayan dadin da ke cikin ta ba sa ga'idi bayan gida ba sa kaki su zubar da majina ba sa bayani walakin fa'amuhum zaka bisha'un karashahu al-misk idan suka ci abinci ta yaya abincin zai fita daga cikin su gyatsa idan suka gyatsa da gumin da za su yi gumin kuma da zai dinga da zai dinga kanshi kamar na almiki yulhamuna tasbih walhamdu kama yulhamuna nafas haka za a kinsa musu tasbihi da godiya ga Allah kamar yadda ake kinsa musu numfashi yadda numfashi take numfashi a nan ba tare da wahala ba kuma kake jin bukatuwa zuwa ka yi lumfashi to haka tasbihi da godewa Allah yake a bakin yin aljanna shin ya halatta masaraki ko mai mulki ya aiki da hadisi mai rauni ya bar sahihi saboda maslaha to shi waye wa halatta masa dai na sai masaraki sai kamar yaya zai dauki mai rauni ya aiki da shi maslaha da zare dan maslaha ba mai tambaya ta zai ba mu misali ba wani malami da ya taɓa faɗa irin wannan magana taka menene gaskiyar magana cewa al imam hakim al-hakim yana da wani bangare na shi'anci kalmar tashayyu kamar da muka faɗa ko muka sha faɗa kalmar tashayyu shi an ci a da da farko shi an ci ya zo da sura ta siyasa masu goyon bayan masu goyon bayan sai na ali a ce da su shi'atu ali masu goyon bayan muawiya a ce da su shi'atu muawiya duka bangarorin biyu shi'a kalmar shi'a tana nufin magoya baya an gane ku magoya baya wanda yake cikin jama'ar ta shi'a ya fita shi'a ta fulan shi'a ta kafin ta zama wata aqida mutuwa an gane ku daga baya ta zama wata mummunar aqida saboda batacciyar aqida sai zama da karfe shi ba bawa ana nufin mai goyon baya ba ana nufin wani wanda yake kafir ta tabai wani wanda yake tsine musu yake la'anta su yake da wata aqidu daban-daban yake kiran ahlul bait ya ba su matsayi irin na Allah da sauransu sai zama da ta dauke ta wata sifa kuma daban to a cikin magabata akwai waɗanda aka sani suna suna suna suna karkata zuwa ga bangaren sayyidina ali sama da bangaren sayyidina muawiya duk da ba sa kafirta sahabbai ba sa zagin sahabbai ballan da su kafirta abubakar da umar an gane to wannan karkatar da suke da shi maile da suke da shi akan ali sabanin muawiya sai malamai suke yana da tashayyu'i an gane kamar hakim alhakim din da ake faɗa yana da tashayyu'i tashayyu'i sai yana da maile zuwa ga ali sama da muawiya amma ka je ka duba littafin sa al-mustadrak za ka ga ya ware bangare guda ya sa masa suna kitabu ma'arifatu sahaba malalan sahabbai ne duk sahabban nan da waɗannan suke zazzage su zaga ya kawo malalan su asu abu hurairah ba za a ce ba a bane wannan da muke tare da shi da su an gane ko to ko da alisabi ake ta shayyo an gane ba ana nufin wannan rafilanci ba waɗanda suke zagin sahabbai suke tsine musu imamu al-hakim abu abdullah ba haka yake ba littafin sa al-mustadrak shine babban shaida shine babban hujja da take nuna haka ware bangare yayin guda sunan shi kitabu ma'rifatis sahaba a cikin mujalladi na hudu sahabban da waɗannan suke kafirtawa da ya kafan nasu abubakar umar usman da ya kafan nasu a ciki an gane ko ashe ba shi bane wannan da muke magana akan su to amma saboda tanjiki sai ce muku ai a cikin littafin ku an ce hakim dan shi'a ne ma'ana nasu ne to sai a dauko aqidar sa ga irin ta kuci to shi kuma da cewa yake malam idan malaman hadisi su kan sukan ce junansu su masu rauni ne a idan suke samun warware al'amarin to da warware al'amarin ka zai dan yi wuya warware ji al'amarin mai tambayar zai dan yiwuya tunda a bisa yadda tambayar take nunawa ba ya da haske gaba daya cikin duhu yake bin duk bai san da ya ilma hadisi gaba daya kaga wannan zai sa shi a cikin haske zai dan yiwuya sai da ka dan dinga lekawa makaranta inda ake karanta matsalar dan ne an san za ka dan samu haske ka abin nan amma yanzu gaskiya fito da kai daga ciwo da duhu din yana da wahala sai za a warware <laughs> al'amarin ka eh. domin wanda ba ya da ba ya da shimfiɗa na wani ilimi kana magana akan ilimin sai jika wala da rance ne a kwallon sai na san yanzu wasu dai kawai dai ta karruwar ilila suke zaune a karatun da yau to amma mu ba da za mu tsallake mai sai mu ba shi haƙƙi dan mun san akwai da yawa wanda suna gane abin da muke faɗa ana nan dole da suna fahimtar abin da ake faɗa akwai yan tsirari wanda gaskiya wasu da gani ma za su yi ta ba amma haka dai za a yi wata rana kuma sai da ruwa na ganewa hmm. kaji ana cewa kai karatu yayi dadi ko yayi takwata ko yayi warwara ko ya gane kai a bayo an zuwa karatu ko ya gane kenan in bai gane ba <laughs> kai a bayo karatu yau yace kamar yadda kai bayani cewa Imam Ahmad da makamantansu ba suna nufin hujja da hadisi da ido ko aiki da shi ruwaya suke nufi matukar ba san ƙarya bane to abin matsala a nan shin za a gane riwayar maudu'i min al ahadith inda min bab al ilmi ta hanyar ilimi wa riwaya ko riwaya zai rijaiz al amla bayanan ta ba nan. ba ba iskali maganganun su maganganun su a karara suke ai ba wai fahimta ce aka yi ba ba wai mun fahimci wani abu ne da karkashin maganganun su suna magana ne da yaran da kowa yake ba idza rawaina ba idza tajina ba an gane ku sannan imam eh, abin nan karshen maganganun ibn taymiya ya fara fito da maga yace duk wanda ya dauka imam ahmad da ire-irensa daga a'imma yana yana hujja da hadisi da ifi wanda ba sahihi ba a san ba ya musu kuskure maganar ta karshe da ya faɗa kenan ba wai ba wai ni ne fito da wannan ilimin ba a dama yana nan a rubuce su suka faɗa mu dai kawai karanta mu kai waɗannan malaman ba za su rike hadisai wanda suke masu rauni ba a hadisan da suke mawdu'at na ƙarya imam ahmad bai sa su cikin musnadinsa da gangan ba ai karanta wannan a baya har ya sa wasu daga cikin malamai kamar abul ala'i hamdani yake cewa ai babu ma hadisi mawdu'i a cikin musnad ko ba ka ce ba babu ce imam ahmad ba zai sa hadisi mawdu'i a cikin musnad sannan ko ana maganar riwaya riwaya daga yanzu yana daga cikin sharadin imam ahmad la yuhaddithu illa an thiqa shi yasa kita shuyukhu malaman sa dukkanin su a gurin sa thiqat ba zai karbi hadisi daga malamin da ya tabbata ga ba to wajen karba din shi malamin nasa ba lalle zama yana da sharadin sa ba shi shi ya iya sassauci amma shi ta bangaren sa ba zai wannan sassaucin ba an gane ko ko aka wazi suna ruwaya daga hadisan da suke mutanen da suke masu rauni ba shi yasa a lokacin da Imam Ahmad ya ga abokinsa Yahya ibn Ma'in yana rubuta hadisan wani malami da kira Aban Aban waɗannan malamai gaba ɗaya sun yi kwandemin dinsa sun ce makaryaci ne imam yahya ibn ma'in ya karyata shi sai wata rana imam ahmad yana tafiya sai kawai ya zo wani lungu sai ya ga ibn ma'in yana ta rubuta hadisan azan sai yake ce abu mamaki ka karyata mutumin nan kuma kana rubuta hadisansa haka gaba ɗaya ya za a kai wannan to shi ne yake cewa ina rubuta hadisan ne in rike su in haddace su saboda kada wani tantirin shidani ya da zai dauki hadisan aban an anas ya mai da shi sabit an anas sabit kafaffen malami ne daga cikin kwararru na almajiran anas ibn malik shi kuma aban an riga an gama da shi daga cikin almajiran Allah sai amma an gama da shi shi ruwaya ta ba ta to wani ya iya zuwa ya dauki hadisan aban maimakon ya ce aban an Anas sai ya ce sabit an Anas to ne ibnu ma'in sai yake haddace hadisan aban din sai daga an kawo hadisin aban an sa sabit abun zai gane dalilin da yasa ki rubuta amma ya ku suna rubuta dan wannan amma ba dan su rubuta a littafin su ba sai su yaya su an bai wannan هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم